Shugaba Uhuru Kenyatta ya bayyana kansa a matsayin shugaba na farko da zai miƙa kansa a bincike shi kan duk wani abu da ya mallaka a ƙoƙarin gano gurɓatattun jami'an gwamnati. Yana mai cewa irin wannan bincike shi ne zai iya shawo kan ɓarnatar da dukiyar gwamnati da ake yi. Ya ce za a nemi dukkan ma'aikatan gwamnati su bayyana yadda suka samu dukiyoyinsu domin gano ɓarayin gwamnati. Ndio tunakuona haya basi hii nyumba pesa hii mshahara ndiyo hii. Yace dole ka gaya mana wannan gidanka ne kuma ga ainihin albashinka. Ta wace hanya ka samu kuɗin da ka iya sayan wannan gida? Wannan motar ka ce, ta ina ka samu kuɗin sayanta, kuma kar mutum ya sa sunan matarsa ko 'ya'yansa a dukiyoyinsa, domin za mu gano cewa naka ne. Dole mutum ya bayyana inda ya samu dukiyarsa, kuma ni za a fara yiwa wannan bincike. A watan da ya gabata an bankaɗo almundahana masu yawa da ta haɗa da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatu masu yawa. Almandahanar da aka bankaɗo ta kwarmata barayin gwamnati da suka sace ɗaruruwan miliyoyin dalar Amurka. Ya zuwa yanzu dai an kama jami'an gwamnati sama da arba'in, ciki har da wasu 'yan kasuwa. Kenyatta ya ci gaba da nuna damuwarsa kan sace kuɗaɗen gwamnati da ake wanda ya wuce misali. tun farkon hawansa kan karagar mulki tun a shekarar 2013. biyu ya goma sha uku. ya Ya ce batun satar dukiyar al'ummar 'yan Kenya na rantsi da Allah ta zo ƙarshe. Shugaban ƙasar ya ce wannan bincike da za a gudanar wani mataki ne ɗaya daga cikin matakan da aka ɗauka na kawo ƙarshen satar kuɗaɗen gwamnati. A farkon makon nan ne shugaba Kenyatta ya bayar da umarnin cewa dukkan ma'aikatan gwamnati su bayar da cikakken bayani kan yadda suke sarrafa kudaden ma'aikatan daga ɗaya ga watan Yuli na wannan shekarar. Ya kama ni hii barabara ambayo inajengwa hii ya ce alal misali idan aka gina wata hanya muna son sanin cewa waye ya samu kwangilar kuma nawa ne kudaden kwangilar waye ya zo na biyu da na uku a neman kwangilar me yasa aka baiwa mutum na farko kwangilar Dukkan waɗannan tambayoyi muna son jin amsarsu al'ummar Kenya suna buƙatar su sani. Ranar ɗaya ga watan Yuni, shugaba Yata ya bayar da umarnin sake tantance dukkan shugabannin da ke kula da harkokin kuɗaɗe, ya kuma ce tantancewar za ta haɗa da yin amfani da na'urar gane idan mutum ya yi ƙarya domin a tabbatar da gaskiyarsa. Kenya dai ta samu maki 28 cikin 100 a rahoton ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na Transparency International a wannan shekarar.